وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da amincewa na Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah su ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai ya sa mu a cikin bayan da ake gafarta musu a wannan wata mai alfarma yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na shida a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida insha Allahu ta'ala kuma muna cikin sura ta biyar daga jerin gwanon surorin ƙur'ani daga sama wato suratul la'ida jiya mun kammala karatu akan aya ta biyar yau da ikon Allah za mu tashi akan kar aya ta shida a gabanin karatu ina aiki da wannan dama na tunatar da mu akan muhimmancin taimakon juna a wannan wata na ramadana Bin hakika idan wasu daga cikin Allah ya sa sun fi karfin abin da za su ci a Ramadan to kada mu manta a kewayen mu a cikin anguwannin da muke rayuwa wuraren ayyukanmu makarantunmu masallatanmu ba kowa ne fi karfin wannan ba a ba sarabi ba ne mu bari sai mutum ya yi complain a taimake shi wajibi ne wanda yake da hali ya duba makusantansa suwa suke da halin bukata ya ga mai zai iya taimakon su da shi aljannar Allah subhanahu wataala ba a samun ta sai an ciyar da abin da ake so lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim ba yadda za ku samu aljanna dole sai kun ciyar da abin da kuke so kuma wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa dole ne sai mutum ya fifita wani akan sai yake samun aljanna wajibi ne ya zama a wannan lokaci da wantaka ta karu damuwa da taimakawa juna ya taru kowa ya biyu gwargwadon abin da zai iya yi wajibi ne mu nuna wannan yan uwantaka a waɗannan kwanaki masu alfarma man la yarham la yurham wanda bai jin tausayi Allah baya tausaya masa ka nasiha ta kowa a yanzu yana zaune ya tuna wane ne makwabcinsa da cikin bukata me zai iya taimaka masa makwabci na gida wane ne daga cikin ah, abokanansa a masallaci ke cikin bukata yan uwansa na jini kawunansa da baffaninsa da makamantansu su a suke cikin bukata wani abin da zaka ba su bai wuce kwanan shinkafa ɗaya yabo ko biyu ko uku amma gani yake gaba daya a wannan ramadana babu wani wanda ya cancanci aljanna kamar ka saboda shi ya san damuwar da yake ciki da abu sallah muke a nan masallacin sallan asar. wani bawan Allah ya tafi cewa jama'a don Allah a taimake ni ba fa so nake da nake faɗan damuwata ba yadda na iya ne don Allah a taimaka mini wato daga kaji ji gina mutum a bakin sa yana cikin damuwa kana iya fahimta maganar ba daga baki da ke fita ba daga zuciyarsa take fita wallahi a damuwa yake a fate masa masa ba shi ya sani yake ciki ba fasan sa bane ba fa kudi ba ko sai a bayar wanda za a dafa kai a bashi wanda bai je a dafa a gidansa ka duba falalan waɗannan kwanaki amma wani bai san da me zai suhur ba bai san da me zai buɗe baki ba wani kuma an dafa abincin har ya yi over an ci kashi da cikin hudu wata gari ya rubi an je zubar da shi a shara wani bincike da aka yi a duniya kwanan nan da aka duba waɗanda yunwa ke kashewa miliyoyi ne a duniya sai aka samu abincin da ake dafawa ya lalace a zubar da shi adadinsa ya fi adadin jama'ar da yunwa ke kashewa ya fi bukatar su wato abincin da ake zubarwa ya fi adadin bukatar waɗanda suke mutuwa a cikin halin yunwa da a waɗannan kwanaki ramadana dubai yin abinci da ake asara wani baka taimaka ba amma a gidanka kullum sai an dafa abin da zai yawa share abinci kada za a sai a tada kwano biyu ko kwano uku wani wannan yake bukata kada a dafa gabanin a dafa a ba sai je dafa a shi a gidansa duk inda ka tara biyu uku abincin da ake asara a ramadana zai isa gida isasshen gida na mutum da ko mutum gida da dafa abinci ba wanda kai ake zubarwa kaga kenan kawai tantanin za mu kara kyautatawa saboda ana dafa abin da ya bukata idan ba kana azumi ga bana abu da baki ji kake kamar yaki da ku da gura baki ji kake kamar yau akwai wani bala'i akwai wani da bari a ki sharuwa ruwa kai ta lissafi a dafa abincin kala hudu ko kala biyar daga an kira sallah ka saba da sai bi sai da shago kuma kullum haka ne kuma gobe da wannan mutum ta gaji tashi bari biyu lokacin yayi bari yayi kuma yau ba da za ka yi ba ka ce ba ran ai kullum su zai yadda duka take jin kafai ki kake tara makaman kare dangi kake jira ka murkusha azumin ayyuhu da baki in ka zai ga ba haka bane daga ka sha kunun zaki ha ka dan ci ne guda uku ka dan sha kankana ka taba naman ga nan ga take ji abun ma ya ishe ka kuma gurin ma haka za ka yi sai ka ji kuma azumin ya haka za ka kunya Sai da ababe a gaskiyar kaɗan zamu sai da ikon Allah mun taimaka wasu Allah ya taimake mu a na biyu bayan wannan akwai yan uwa da dama da ke da damuwoyi da suke turo sakonni na neman addu'a ko da ɗazu da yamman nan akwai wata baiwar Allah da ta turo sako muhimmi da Allah a taimaka mata da addu'a da ƴaƴanta suna cikin wani hali na jarrabawa a taimake ta da Allah da addu'a kada mu manta da cewa fa taimaka yan uwa da addu'a wajibi ne a kanmu. ina da yakinin babu ran da za karatu injiniya Ibrahim bai samu takardar mutum biyar goma ashirin na neman addu'a ba ko ma sama da haka banda masu aikowa da baki a dukkan mu muna da bukatu irin namu mu sani cewa kwanaki ramadana Allah yana karban addu'a shi yasa hadisi yace wa inna li kulli muslimin da'awa yad'u biha fa yustajabu la dukkan musulmi iya da garanti na addu'a da idan ya za amsa masa a ramadana babu kokonto in dai ka samu yaqini a zuciyarka to in ka roki Allah Allah subhanahu wataala zai amsa maka da aka mu dage da Allah mu taimaka waɗannan bayan Allah da addu'o'i Allah ya yi musu abin da ya dame su wannan baiwar Allah Allah ya ba ta mafita rashin lafiya da take fama da shi Allah ya ba ta lafiya kariya da take nema daga mahasada Allah ya kare ta da ita da ƴaƴan nata da suke neman addu'a gaba ɗaya Allah ya kare su akwai dan uwa a malam Basir da ya dauki nauyin tafsirin mu na awa ɗaya a karamar hukumar musawa nan an fara sawa a rediyo daga karfe biyu zuwa uku ba rama shi ya dauki nauyi muna roƙon Allah ya tsunduma a aljanna Allah kuma ya yawaita mana irin su masu taimakon addinin musulunci za ka ga wanda suke sauraron gidan rediyon mista suna iya ji daga karfe biyu zuwa uku na rana Allah su samu wani ya lafiya bismillah aran ma za mu tafi kan aya ta shida cikin suratul ma'ida insha Allah ta'ala darasi kuma na shida ko na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ku jama'ar da kuka yi imani idza kuntum ila salati idan kun tashi don yin sallah fahsulu wujuhakum wanke fuskokinku wa aydiyakum da hannayen ila al-marafiq zuwa ga ainihin gwiwar hannu wamsahu ku yi shafa bi ru'usikum da kawunanku wa arjulakum kuma ku wanke kafafuwanku ila al-ka'bayn zuwa ga idon sawu wa in kuntum in kun kasance junuban a halin janaba fattaharu ko kun dauki wa in kuntum marba in kun kasance marasa lafiya aw ala safarin ko a halin tafiya aw da ahadun minkum ko ɗayan ku yaje zuwa ga min al-ghaibi wajen biyan bukata aw lamastumun nisaa ko kuma kuka shaji matan ku a bangaren kusantar su na kwanciya falam tajidu ma an ba ku samu ruwa ba fata yammamu ku yi taimama sa'idan da abin da ya sauwaka a doron kasa tayyiban wanda yake mai sarki famsahu ku yi shafa bi wujuhikum da fuskokinku wa aydiyakum minhu da kuma hannayenku daga wannan abin da ya sauwaka da bayan kasa din ma yuridu Allah Allah bai nufin li yaj'ala alaikum ya sanya akan ku min harajin wani kunci walakin sai dai yuridu yana nufin li yutaffira kum ya tsarkake ku wani li yutimma ni'matahu ya kuma cika ni'matsa alaikum akan ku la'allakum tashkuruna ana fatan za ku gode masa ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani kamar da muke maimaitawa a darussa shine duk lokacin da aka kira ya ayyuhal ladina amanu Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu cewa sabada kullanka ni ka kunnanka wurin da aka ce ya ayyuhal ladina amanu saboda an kira ka ne da suna na daraja da title na daraja Allah subhanahu wata'ala da kansa ya kira ka da wannan suna ba dan adam da yake ya ayyuhan ladina amanu ya ku jama'ar da kun kai imani zaka wajibi ne daga an kira sai mu saurara za a ba mu umurni mu bi ko da a hana mu mahalo mafhum sai za kuntum ila salati idan kun tashi zuwa ga sallah ma'anarsa shine malamai suka ce idza aradtum salata idan kun daura niyyar yin sallah dan ba sai ka tafi da sallar kai alwala ba in ka dauki zahirin majalar in za ka fassara larabcin literally ba technically ba sai ka tafi sallar sai kai alwala kenan kana cikin sahu to a ka'ida shine idan arabtum salata in kuka daura niyyar yin sallah gabanin ka tafi da sallar to sai da muke nan ka tashi daga wani sai kai alwala ka shigo masallaci shine idan kuntum ila salati da wannan malamai ke cewa idan lokacin sallah ya shiga kana wa za ka yi alwala to ka shiga wani bangare na sallah me da ni saboda sarki da za ka yi ka ga dole kake yi ka ga don sallah ruwan alwala na kabe ma ka ga don sallah alwalar fa sallah yana da wahala ka ga mutum an kira sallah yayi alwala kuma yace bari in koma shago masallaci yake fa. mafhum sai zaka tun daga nan niyyar sallar yake ciki zaka zata ce idan kuntum ila salati in kun tashi zuwa da sallah fa hutubu wujuhakum ku wanke fuskokin ku a nan za a karantar da mu alwala ne wannan wuri malamai sun yi manyan fassara guda biyu a ciki fassara na farko suka ce abin da aya take rubuta idan kun tashi zuwa ga sallah suka ce shi ne yana nufin dukkan wata sallah sabunta alwala wajibi ne gare ta daga cikin masu wannan fahimta akwai Ali ibn Abi Talib radiyallahu an akwai Ikrimah ibn Khalid radiyallahu an sai suna gani tajdidul wudu inda kulli salatin wajib saboda ne saboda an ce idza kuntum ila salati amma fahimtar Abu Bakar Siddiq da Ibn Umar da Nana Aisha radiyallahu anhum da Abu Huraira shine ba wajibi bane in kada da alwala wannan kuma take magana mafi inganci don hadisi ya inganta sai ku muslim cewa manzon Allah tsira da duk ta gare shi salla khamsa salawatin bi wudu'in wahidin yayi sallah na wuni guda 24 hours rana da rike bai sabunta ba sabon suka ce muna tare da shi wuni aka yi gaba ɗaya ne sake yayi alwala ba a salla guda biyar har Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya rasulullah gaba ɗaya sai baka ma sabunta ba manzo Allah ya ce eh, hakan ayya dace babu ne a cikin haka bi ma'ana wannan ke bayyana mana sabunta alwala bukata ce babu laifi kuma idan mutum iya da ita idan ya sake yin ta yace an kira sallah ba in sabunta yi laifi wannan ko bai laifi ba tajdidul rubu ba laifi ba ne dogaro da wani hadisi da shekul sa rahimahullah mazalika cewa la yuhafiz ala wudu illa mu'min babu wanda zai iya kiyaye alwala sai mu'mini fasaran farko ba alamin kace shine babu wanda yake iya dadewa da alwala sai mu'mini ya dade a rayuwarsa anytime daga tawarware sai ya sabunta ta kawai ba sai za a yi sallah ba ka dage ka sai wannan ɗabi'ar zan yi kokari ya zama kullum da alwala da rika rayuwa ko babu sallah daga ta karye karfe biyu na rana sai ka je ka kama ruwa in kana bukata ka zo kai sabon Allah ka zaura ba zai hana ka sabunta ta ba amma zai zama a kullum cikin tsarki kake wannan yana ka kariya hatta daga aljabu da shaidanu saboda sau da dama shaidanu suna bayyana cewa ba su iya samun sulta nasara akan cutar da mutumin da ke da alwala ka dora kan ka ko su dora kan ki zan yi kokarin zama da alwala kana tafiya bacci yi alwala kawai to wannan mutumin abu ne to da aka tafsirin farko suka ce ai wajibi ne a sabunta amma magana mafi inganci in alwala ba ta warware ba wajibi bane a sake ta mafhum da haka idan kuntum ila sala idan kun tashi zuwa ga sallah ana magana Abdullahi ibn Abbas yake idan sun yi hadafi wato kenan ko an yi hutu ko an tsugula an biya bukata ko wani abu ya samu ga mutum da ke warware alwala sai ce ana kaddara idza kuntum ila salati in kuna zuwa ga alhali alwalan ta warware za ka ce labudda an yuqaddar hada in ta warware in ta warware sabunta alwala wajibi ne in ba ta warware ba kada ni ta ce sabunta ta mustahabbi ne shi da idan ka samun ta iya samun lada saboda me wanke jiki da kai kana cire dauda bismillah da kuwa a farkon ta ibada ne addu'a da kake a karshen ta ibada ne to da sai ka dauka cewa kana ƙara jaddada ibada wannan ba laifi bane daidai ne amma ba ka zama wajibi matukar ba ka warware ba mafhum wannan aya ana karantar da mu alwala kuma ana karantar da mu yadda ake wanka na karfe musamman wankan janaba da ka ga ce fa husulu wujuhakum sai ku wanke fuskokin ku gabanin wanke fuska a sunna mun san ana iya farawa da wanke hannu wannan sunna ne mutum ya wanke hannu sai sarkake shi daga dukkan da'ura kamar wanki uku kuma sunna ne a lokacin yin alwala gabanin a fara a yi bismillah wasu malamai sun ce akan wajibi yin alwala yin bismillah a lokacin yin alwala la a liman lam yadhkur isma Allah alayhi shaykhun al-muhaddith al-albani rahimahullah ya hadisi ingantacce ne wasu malamai sun ce akan rashin ingancin sa ala ayi halin dukkan malamai sun yi tufafi. mafi kankantan matsayin bismillah alaula shi ne sunna ne idan kai akwai lada za ka fara ka ce bismillah kuma ba a cewa fa bismillah rahmanir rahim wannan shi shine halakal mutamassiqun yanzu akwai wanda mutum da ta ce wai bismillah rahmanir rahim wato in ba za ka yi sunna ba fa da application da dabarbaru ake ba yadda manzon Allah yayi haka za ka yi idan a wuri yake bismillahir rahmanir rahim kamar karanta Qur'ani in ka zo nan sai ka yi idan zai alwala ko zai ta bince yake bismillah kana cewa bismillah rahman sai mu ce kai bidu a dan fada ba ba wata da barbaru inda ya tsaya sai ka tsaya a wurin idan yace bismi ne numfashi sai ce Allah sai mu ce numfashi ka tsaya daga gaban ka kammala ba da barbaru bi yadda idan sunna za a yi sai mu bi shi sau da kafa shi tsira din ba shi ne wa in ku ku ta ba za mu taba bari wani marfaskari da ba ko mar gyara ba don kana kara zai muke to na san bai bane kake gyarawa ko ya a matsayin ka na wane in dai na san yayi to yake ka kara ai duk inda kai kari akwai dalili shin na san bai bai yi bane to a fa'ida irin cin abinci alwala kai za a ce bismillah ne ba a karawa kana cewa bismillah ba zan ce dakata ba haka bane ba qur'ani za ka karanta mana ba in akwai qur'ani sai mu baka a gaban ka mu dauke fanar abinci ba abinci kai da niyyar ci ba sai a baka da ayi sai da shiga ko sai a baka qur'ani ka karanta amma ba za ka ci abinci ba mafu in ka zo karanta qur'ani ka ce bismillah sai mu ce kammala ba kai ba in za ka maza gaba ko ka karago sai ne ba ka mutu abinci kake yin yanzu ba qur'ani ba mafu sai za ka sunna ne ayi bismillah sai a wanke hannu a nan qur'anin bai kawo wanke hannun ba dalili shine mu sani fa cewa ba a daukar qur'ani shi kadai ai aiki dole sai an hada da sunna don a san annabi cewa Allah yayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha kuma yake inna nahnu kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkar ulul albab وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم mu muka saukar da abin gargadi gare ka don ka bayyana mutane abin da aka saukar duka wannan aya na bayyana mana cewa an saukar ne ku bayyana lillahi shekh albani ne ko kuma nake akwai bayanin nabdu akwai bayanin ma'ana bayanin nabdu shine duk ayar da ke qur'anin na abakin sa ka fara jinta a dai duniyar nan kuma shi mala'ika ya kawo masa to shine bayanin nabdu shi ke mana bayanin lafazin ayar na biyu bayanin ma'ana idan ana son sanin ma'anar sa ce ko ne ma'ananta ba wai daga an ba ku ayar sai ku dauka ba hatta sahabbai duk da fasahar su da basirar su da gogewa wajen larabci su cewa larabawa ne masu tsoron Allah wa ma zalika idan suka kasanta da hadin fasara qur'ani a wani lokaci suna kukurewa sai ya gyara musu ni da darajar ibnu mas'ud a tafsirin qur'ani da aka saukar da na amanu wa lam yalbisu imanakum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun bai fahimci kalmar zulmi ba sai dauka zulmi kawai na zalunci ne sai hankali sai tashi ya gaya magana na ce ba fa zalunci bane ana nufin ashirku ne a wurin Sai ce ba za ka ji maganar musulman ba da ke gaya wa ɗansa cewa la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ai za shirka zalunci ne ni da darajar ibnu mas'ud ma bai fahimta ba sai za a yi ka ce kai ne za ka dinki qur'ani ba tare da shayyan halitta ya fassara ba shi yasa Sheikh Muhammad Nasir bin Albani rahimahullah ya rubuta wani mutum ne ga ɗaliban ilimi sunansa manzilatu sunna في islam wa bayanu لا la yustaghna an hadil qur'an shine matsayin sunna a musulunci da bayanin cewa ba zai yi a rike qur'ani a yadda sunna ba kuma a ce an wadata ba zai yi ba dole sai an hada su waje da yake tsira qur'ani da sunna kuma in ka hada sun ba da kanka za ka fahimta ba sai ka duba magabata suka fahimce su yayi annabi ya fahimta yayi sahabbai suka fahimta yayi tabi'ai suka fahimta yayi atba'u tabi'i da suka fahimta sune al-qurun al-mufaddala wato karnuka masu falala khairun nasu qarni thumma alladhina yadunahum thumma alladhina yadunahum yadda suka fahimta haka ake bukata mu fahimta ba wai mu ne daga cikin mu za mu fahimta ba an ce a wanke fuska malamai suka ce daga cikin dalili shi ne cewa akwai kuskuren baki da shekaruwa ba a faɗe su ba me dalili saboda suna cikin fuska mafhum a ina baki yake a ina aiki yake ka qur'ani sai ka maka mujimar sai ce fa zukulu ba za a da yaro sai ce a shekaruwa a kuma ne sheka an ji saboda ɗaya ta wanke wanke da yaro ba zai shiga bakin ba kuma bakin yana cikin fiskar ba zai shiga hanci ba kula da wannan sai ka shekaru sai ka kuskura bakin ka sheka kuma a sunna ba a sai samu ba a sabunta ruwa tsakanin kuskuren baki da sotawa ya fi tabbata cewa shi ba da sai ka sa rabi a baki sai ka sheka a hancinka kuma sunna ne fara alwala da aswaki laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu'in wa fi riwayatin inda kulli salatin duka sunna ne za ka iya farawa da aswaki mafhum sai ka yi bismillah sai ka wanke hannunka sai ka kukkura baki ka sheka ruwa to sai ka zo fa rusulu wudu'akum sai kuma a wanke fiskan nan ma'anar fuska kalmar wujud jam'i ne ala wajen fu'ul mufradin ta shine alwajh mafhum shi ne fiska malamai suka ce abu biyu ke nufin fiska shine ma tuwajihun naka biki abin da kuke fuskantar mutane da shi duk inda ka ga mutane su da salamu alaikum zaka ji wanda sai ke fuskantar su da nan sai ka ce mata fuska wato abin da ke fara fuskantar mutane to ka da ya salamu alaikum da ka tare ka kai da ba ka kuma a ce akwai matsala saboda saboda a ta a normal situation nan ake tsammani a gani sai ka zai kace da gobe nan ko kai haka sai ka bai ta akwai matsala ko babu akwai matsala amma dan ka dora hannunka a cikin karfi babu wanda ya damu da kai amma idan ka bai fuska akwai matsala to ka zai kace assalamu alaikum wa alaikum assalam sai ka je sai ka haka da fuskar ka duka akwai matsala saboda ka'ida bisa ga ɗabi'a da nan ake so ka fuskance su sai aka ce mata fuska saboda take fuskantar mutane ma'ana na biyu aka ce ne wajibul kalbi ita ce kisan zuciya wato duk abin da ke cikin zuciyar ka yi a fuska ake ganewa in kuka kai a fuska ne in dariya ne a fuska ne in ma yaƙe kai a nan ake ganewa don shi yaƙe ba dariya ba ne matsalar ko ta yawa hukun tafi ƙarfin kuka sai a yi yaƙe don kuma lokacin kukan ma rahama ne ka samu ka yi shi kama yi shi kai hawaye ne yanzu rahama ne to wata matsalar in kai yawa sai dai ka yi yaƙe ko shi ba dariya ba ne kai ka san me yake faruwa to sai ka ce masa wajhu wato ita take abdara abin da ke zuciyarka duk wanda ka kalli ai fuskar mutum yake gane a gane a damuwa wani za a ga fuskar ta turmuke ta ce matsala in ka ga mutum yana murmushi kai ka san akwai farin ciki a fuskokin mutane kake gada ba wai ko wai labarin zuciya a tambayi fuska dole shine ma'anar fuska a shari'a fuska shine tana da bangarori guda hudu malamai suka ce bangaren dama da hagu shine daga jikin kun da take farawa nan wurin jikin kunne tun daga jikin kunnen ka nan jikinsa dab da shi ya ƙetaro nan fuska ne shi ne ɓangaren ta na dama da hagu daga dab da kunne sai ka yi gaba da ya sai sun haɗu kan hanci sai ta gaba kuma sai a ce ne daga asalin daga asalin karka ce mafitan gashi daga asalin mafitan gashi saboda akwai wanda ke da tanko ya cinye kan a tsakiyar kansa gashi ya fito ai nan ba fuska ne to shi ba za a ce daga mafitan gashi ba sai dai daga asalin mafitansa idan annan tinka ba mu ga gashi ba to it's abnormal ne bi sauko ya cinye to za ka ba da ba ka ce daga inda gashin ku don wani lafa gashin daga tsakiyar kai ne to wannan shi fiska ba take kallo nan kuma sai yake kallo ba fiska bane wannan kuma ba zai sa ba to a shari'a sai a ce daga mafitan gashi zuwa matsurar jini to idan ka dauka daga mafitar gashi nan wurin zuwa matsalar gemu nan zuwa kunnuwa biyu ka kewaye ta sunansa fiska ko sai a wanke shi mafhum sai sai a wanke shi a goge shi in an wanke shi to shi ne shine fa zafidu aka kalmar fa zafidu fi'il al-amri ne umarni ne kuma al'asar al'amru ya fi bin ba a kore shi a wajibi sai da wani dalili amma asalin sa wajibi ne to kaga an wanke hannu da bismillah da aswaki an kusura baki da sai ga hanci an zo an wanke fiskar me yasa aka ce su saboda su ba za su wanku a lokaci ɗaya ba sai za kana wanke fiskar yau ne shiga baki ba zai yi ba to da ka shari'a ta baka labar ka ban ko kuka yi kuma ba da kanka kai ba wanda aka sauka wa qur'ani aka ba shi amanar isar maka da lafazin qur'ani da ma'anar shi bayani da haka kaga wajibi ka dauka shi yasa an ga tafsirin Qur'ani akwai marati akan dauki akalla martabobi mafi kankanta guda hudu na farko a ce tafsirin Qur'ani bil Qur'ani shi ma kana biyu ne akwai tafsirin Qur'ani bil Qur'ani akwai tafsirin Qur'ani lil Qur'ani guda biyu ne akwai tafsirin qur'ani bil Qur'an akwai tafsirin Qur'an lil Qur'an guda biyu ne ba dai bane akwai inda za ka fassara Qur'ani da Qur'ani akwai da kuma za ka fassara qur'ani yake fassara qur'ani a ba kai ka ba to tafsirin qur'an bil qur'ani shine ka dauko wata aya a wata sura sai ka dauko wata sura sai ka fassara da ita wanda aka fi ana tafsirin qur'ani lil qur'ani kuma shine ga matsalar kuma qur'ani gaba sai fassara matsalar baya misali al-qari'atu mal-qari'a sai aka yi tambaya wa ma adraka mal-qari'a sai aka ce yawma yakunu an-nasu ayan fasara masa alkariya ne ko alhaqatu man haqa wa ma adraka man haqa yawma yakun كذب ثمود وعاد بالقارعة فكان هذا تفسير القرآن شيء بالقرآن أما بالقرآن كما شيء إن مكي فوق آيات كده مناسبة مني sai kuma a zo tafsirin Qur'ani bi sunna in na taya misalai lokacin zai kare ne tafsirin qur'ani da sunna shine idan aya ta zo sai a duba yayi manzon Allah ya fassara ta ko da lafazin ba ta ko da aikin sa ko kuma yadda aka fassara gaban sa bai gyara ba na uku tafsirin qur'ani da aqwali sahaba wa tabi'in a fasara qur'ani da maganganun sahabbai da tabi'ai saboda su tabi'ai da ɗaliban sahabbai ne katada bin bi kama bin katada da mujahid bin jabal suka ce muna koyon tafsiri gaban ibnu abbas ne dauki aya sai mun tafi da shi wani wuri sai nuna mana inda aka saukar da ayar ya ce a jeje nan ta sauka manzon Allah yana ce ko yana kan taguwa ta sauka sai mu matsa gaba mun je gaba sai ce a jeje nan ya zauna muka so ya ke fassara mana ma'ananta yace suka ce san da muka yi saukan Qur'ani sau biyu da shi haka duk wata ayar da zai aje inda ta sauka sai an je wurin practically an gani kuma sai mun je wurin fassara sai mu tsaya sai mu ji annabi sai ce a nan aka fassara mana mutum in bai wuri ya fito haka aka fasara sahabbai yayin mu suka bi suka koya mana to su sahabbai da tabi'ai sun gobe a tafsirin qur'ani sun sai su sani na hakika gaba na gaba sai a yi tafsirin qur'ani bil lugha bi madinatul lugha ana iya fasara qur'ani da harshen larabci akwai wuraren da za a buƙaci larabci a yi tafsiri da shi don akwai lokacin akwai munasaba ma iya magana akan su insha Allah ta'ala dole ya sa kawai ita aya ba wai kawai alkafura ake mata ba dole sai an dinga takai yadda sunna shari'a ta karanta ake fahimta saboda duk wani wanda ya bata yau yake da'awar musulunci da aya ya bata kullu man dalla dalla ta ka hujjatihi kowa yana da hujja amma ne matsalar a fassara ake samun matsala duk wata akida da ke da'awar musulunci a fassara muka saba da su menene zai mana ittifaqi mu mu hakura da tafsirin mu su sahabbai za su bar annabi ta sabu su fassara mana shi kenan an lafiya saboda dan adam idan zai tafsiri duk karfin imanin sa a zamanin yau wata ran sarri sai ya jaye shi amma in ka bar sahabbai su fassara yayi annabi ya fassara to an huta babu wani da barbaru a ciki mafhum tayyib zaka sai a wanke fuska wa aidiya kuma sai wankin hannu kalmar aidi jam'i ne mufradi sai a ce yado yado shine guda ɗaya aidi shine jam'i ko مفهوم هو أتو أياد له أياد علي سابقة تؤد منها ولا أؤددها فهو الجزئيني فهك ستاوي تهلو إلى المراتق من المرحة جيبوا وفنو كلمة إلاك مدن على معنك أنا ويت واد جيبوا دا القرآن يزوى دا إلا ما أما على الماء ويزدكم قوة إلى أي بمعنى مع قوتكم ويزدكم قوة مع قوتكم sai ya kara muku karfi akan karfin ku ba zuwa ga karfin ku ba to da ka imanin nan shine ma'al marafiq za a wanke hannu har zuwa nan me yasa aka ce zuwa nan saboda bisa ga tabi'ar balarabe in ka ce hannu tunanin ka sakan hannu ne nan inda an ce a wanke hannu aka yi shiru to nan za a wanke amma tun da ba nan za a wanke ba sai ya bukatan bayani mafhum wani misali da Allah ya ce as-sariq wa sariqa fatata wa aydihuma ila ke yankewa iya na wasu yanka saboda ya ce aljadu a kai shuru to kafin hannu ne So duk abin da ba kafin hannu ba sai kayi bayani to da ka bayani shi na kasu sai ka wanke kilan marafik. tun da ba a kan kafi ya tsaya ba zai kai da murfaji to sai amma bayanin menene na fajin shi ne za ka wanke hannu har zuwa tare da murfajin hannu sai ka wanke mafhum wanka fa bi ru'usikum kuma za ku yi shafa a kanku bi ru'usikum ar shi ne wannan malamai suka ce daga nan yake farawa inda fuska ta kare yana gangarawa har zuwa ina inda ke ya ta tsaya a nan yake tsaya ba daga nan ko ba za ka gangara ba ka gangara sunan ka wuya Ke ya nan kuma in ka gangaro ka da haɗa da kuma wuya to shi a nan fuska ta kare wannan ya sauko a nan fuska ta kare kai ya fara zuwa ga baya to da ka wuya babinsa daban ne a shari'a a wajen yanke fuska kada a manta idan mutum iya da jini in yana da gashin baki ana so sai ruwa shi ba su ciya mun da shi ko kuma sunna ne rage gashin baki a rika rage shi kar a bar shi biyu kamar buroshi wannan bid'a ne ko da ya gudu gemu shi ake tsawaita shi kuma gemu rage shi bid'a ne ake su kuma haramun ne gaba daya sai shi za a bar shi idan an zo gashin baki za a wanke gemu da za a yi da shi ba ko an tsoto ba ana so ruwan ya taɓa fatan tafasta idan ya taɓa fata ba sai fa wanke nan buke ke ne kuma ka za ba gemu ba ne amma inda gemu ya buke sunan ka ne a nan din nan shi ne sunan ka fiskar to ruwan nan ake sai taɓa fatan jikinsa ba sai fa damu da sai fa wanke gashin da don zaki ba fiska ba ne na gemu amma fatar kasa ba to wani ya fi cikin fiska musamman nan gaba amma ba a ce sai ka zo kasa ba kuma in ka shigo kasa kuma ya zama haɓa mafuwa za ka za a yi shafa a kan kai yadda suna ta karantar ana iya yin shafa haka daga gaba baya sai a dawo da hannun gaba kuma hadisi ya inganta hakan da Sheikh Muhammad Nasir Mula inganta ya halatta ka fara shafan ta baya haka sai ka zo gaba sai ka nemi baya ko daga gaba ka yi baya ka dawo gaba ko daga baya ka yi gaba ka koma baya duk wanda kai a sunna yi na'am ka haka wasu usukum wa arjulakum sai kuma ku wanke kafarku a nan ya zo da nasaba bi din nan kaga ai da yi jarri wa arjuli da anan to tun da aka ce wa arjula arjula ai da ya dauki nasaba maqulun bihi ne wa huwa mudafun kun mudafun ilayhi ya ka ma'qulun ala faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq sannan wa arjulakum لماذا لأنه معطوف بالواو أبن أكي أقتفي دواو لا يفيد الترتيب zai nuna cewa wai dole sai ka ada shi da sa'un ne yake nufin na farko ya riga na biyu to da ka aka ce wa arjuna da aka yazo da nasaba maqul bihi da ka suna wanke shi ake idan ka koma kira'a ko ta kira'a ko ta ce wa arjuli to idan ya zo da kusura kuma ya dauki shafa akan kufi shine a nan za a yi shafa wannan shine tafsirin ibnu abbas idan fa tana buɗe za a wanke ta idan tana cikin safa ko cikin kufi kuma za a tafe ta amma ba dama ka buɗe kafar ka zafa ta fili ka tafi ta wannan bai tabbata a sunna ba ko kamar yadda wasu aqidu suke wannan kuskure ne ga kafa a buɗe ba ta cikin sab ta tafi ta bai tabbata a sunna ba a wajen shafa akai ya tafi ya halatta ai shafa akan ne akan shamma in akwai bukatar shafa na bi ya halatta a sunna mata ta yi shafa akan hijabinta musamman idan tana wurin da bai dace ta buɗe kanta ba wannan ya halatta a kunna bisa haka ya halatta a yi shafa a kan safa idan ka shigar da ka da sarki ya halatta ai mun ga hadisin mugira su bin shufa yace magana na na lai biyu kurin kudo na takalmi sai ce da kuma fa inni adkhaltu kuma safiratai karka cire zai zai cire ma kushi sai ce karka cire na riga na shigar da su a cikin kafa suna da sarki to a ka'ida zauren shafa ya halatta a yi shafa a kanta ka shafe ta ka wuce ba sai ka faɗi ta ba wannan ya tabbata cikin sunna to akwai inda ake shafa akwai inda ake wanke kafa idan kana in kafa ta zama buɗaɗɗiya sai a wanke in tana cikin safa ko cikin kufi sai a shafe ta to za ka kira'ar wa arjuna sai a wanke ta tana buɗe wa arjuli sai a shafe ta tana cikin safa ko kufi mafhum tayyib sannan kuma za a yi ilal ka'abain kalmar ka'abain wadannan su ne abinda ba su da kyawun idan sawu guda biyun nan na dama da na hagu mako waɗannan kabri kamar guda biyu da suke kafar ka ɗaya ta ciki ta waje to su ne abai a ka'ida za a wanke zuwa gare su ba ka shafa ba inda shafa ne ne ba Allah ya ga sahabbai suna alwala ba su wanke kafar ba suna wanke amma ba ta wanke ba sai ce wani lil aqadu min Allah ai kenan kaga su su wanke ba ma bai yi ba amma duk da haka bai kara ya kira ko mun gare su ba wai mun a aqadu min Allah ya ga wanda ya shafi kafar kuma tana bude kaga su sai ga girma na'am wa in kuntum junuban idan kun kasance a cikin halin janaba fattaharu wannan alwala kenan sai a wanke zuwa da kafa a ka'ida a shafan kai kada mu manta ana shafan kunne saboda hadisi hakan da shekul al-muhaddith al-albani rahimahullah ya ce al-udnani min ar-ra'si kullu wannan a jikin kai suke a sunna ba a sabunta ruwan za ta kunne daga ta tafi kai da burgudin ruwan hannunka za ka ta kunne da za ka sabunta ba mafhum abin da ya tabbata a sunna kar ka sake taba ruwa kana tafan kai da abin da ya saura kai ka sa a sunna kai sai ka wuce ta zarto zuwa ga kafarka ba kuma ka ce bari in sabon da ruwa ga mutum ne ba saboda kulliyan a jikin kai suke kuma ka duk inda aka tafi kai ana tafan kulliya cikin su a sunna ya tabbata kana iya alwala marratan marratan kowace gaba ka wanke ta sau da ya tabbata a sunna halal ne ya halatta ka wanke sau biyu kowace gaba suwaye ya halatta a yi sau uku duka waɗannan hadisai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala marratan marratan yayi marratan yayi talata mafhum amma abin da ya tabbata a wajen da ya shafi kamar shafan kai wannan ba a maimaitawa sau ɗaya ne a kowane kufa na ka ɗauka ba za ka yi sau uku ba mafhum kowane kusa ka ɗauka wannan sau ɗaya ce yi musa amma kuskuren baki shekaruwa wanda shi ta wani tsaro yana ana yi uku uku a sunna wa in kuntum da in sun kasance a halin janaba fasta haru to sun karki ku karkata kalmar wa in daga janaba ne standard arabic sai mu tambaye kanmu me yasa aka ce wa in kuntum junuban ba ce wa in kuntum junubina ba saboda an ce ba ce in kun ce kunta sai zama junub junub mutum da ne yi sai a ce junubi wa in kuntum junubi me yasa aka ce wa in kuntum Jini junuban kuwa ta kira daya kama a cewa in kuntum mutafiran ba ce mutafiri da bane ba mafu na ma ne ce na kira babban dalili a arabi fuska na qur'ani tabbataccen larabci shine jini duk jumlar da ta yi da mufradi da musalla da jam'i mufradi yake sa junuba ba zai dauki jam'i ba kalmar zunubin din na rasu zamani ne ke za ka dauki takardun magabata shekara ɗari bakwai ɗari takwas babu wannan kallon. kawai daga baya ne ake ta lankwasa larabci ne zuwa mutane bukatun su amma junub baya ɗaukan jam'i a standard arabic sai dai kawai ko a mufradi ne ko a jam'i ko a tasmiya sai ka bar su a junuban kawai sai da kuma ce wajen kuntum junuban saboda larabcin qur'ani standard din ne shine al-arabiyya al-fusta mafhum to shi za ka ce wa in kuntum idan janaba ta kama ababe biyu ne manya suke kawo janaba na farko su sai ruwan daga bikin mutum na sha'awa kun gane ruwan da nake nufi saboda shari'a tana karantar da kunyan kalmomi wani ruwa kenan wani ruwan sha'awa menene sunansa na'am ana spelling ɗinsa N a n i y y i an fahimta ko N a n i y y i ba kai ta furta amma ba kai kun yana yaji ba to wannan shi ne idan ya fita a halin sha'awa dole a yi sharadi da sha'awa idan ya fita babu sha'awa ba a wankan da ba mutum a same shi a matakan kan karan mari sai ruwan ya fita malamai suka ce babu wanka a kansa babu wanka wankan da a wanda ke wajarta wanka ne wanda ya fita a cikin sha'awa amma wanda bai fita sha'awa bai wanka ba wajibi ne wani doki ya hau doki ya buga shi da kafa sai ruwan ya zo babu wanka a zafa don shi sa ai akwai dan karen daɗi kuma akwai dan karen ne to shi dan karen wahala ne to wannan wanka yana kama wanda na sai fita akan daɗi ne duk wani abu na sha'awa idan ya fitar da shi to sunan ku za a yi wanka na biyu idan na namiji da na mace suka haɗu har ya kai ga kan kaciyarsa ya tsuya to anan wanka na zama wajibi waɗannan su ne manyan dalilai guda biyu da ke wajabta wankan janaba na farko sai ruwan jin daɗi a halin jin daɗi akwai waji wanda ke fita bayan fitsari akwai maji da ke fita dalilin karamar sha'awa mako tsaye to da idan ya fito fatta haru ko su yi wanka ya yake yin wanka a ka'ida akwai siffofi biyu na wanka akwai siffa na kamala akwai kuma siffa da ke wadatarwa siffa na kamala akwai hadisi muttafaqun laifin guda biyu na farko na na Aisha na biyu na Maimuna radiyallahu anhuma dukkanin su iyalan su yan halitta ne dan wankan mutum iyali ke gani su fada tunda ba a zuwa masallaci a fata gani shi ba zai yi ba duk yadda aka maka na yake iyakaci da baki zai bayani zai muku alwala ku gani zai sallah ku gani sallu kamar ra'aytu muni duk wannan ana aikata amma shi wanka ba practical ba kada ke ganin iyalan mutum kada ke ganin practical yasa daga bakin su ake ji ana bai da ko babu wata suna wace ba to gobe mun ta talibai musu da yana practical ba zai yi ba al'alamar ya lalace to hadisin ana aisha ta bayyana gashi a takaice kace manzon Allah da zai wanka hadisi mutafaqun alayhi ya fara da wanzu hannayensa guda biyu haka shi ma yin bismillah a wanka sunna ne da ya wanke hannayensa guda biyu na wankewa ta ce na biyu sai zai alwala sana ya wanke alwala dukkan gabansa sai bayan daya san da ya ji su alwala mafhum bayan ya yi alwala ya kammala ta ce sai saka hannu hannunsa a cikin ruwa ya mutsuka ya mutsuka ya taba ruwa sai sa a kansa ya mutsuka kansa sai ya mutsuka bayan ya kammala sai ya ɗebi ruwa ta uku ya zuba a kansa to wannan shi ne siffar wanka na farko da ya zuba a kansa ce kuma sai wanke bangaren daman sa nan sai kuma ya wanke bangaren hagunsa ba ta kira wanke kafa ba a ƙarshe malamai suka ce saboda ya yi shi a cikin alwala in mutum ya wanke kafa alwala to ba sai ya sake shi a lokacin da ya kammala wankan ba na alwala ya wadatar kaga bismillah wanke hannu yin alwala kawai yayi mara dai daya ya wanke bangaren dama ya wanke hagu ya ɗebi ruwa a hannun sai ya a kan ya zuba sau uku sai kuma ne shi ta ran kammala wanka a ka'ida sai hadisin maimuna rabbi na nan jirgin cewa ya tashi ya wanke hannayen sauku da ya wanke sai aiki da hannun dama sai yana ɗiban ruwa yana sawa kan na hagu yana wanke jikin najasa a gabansa kaga nan akwai wankin najasa a wancan ba kirawa to da wannan malamai suka ce a wancan mai yiwuwa babu najasa a zahiri amma a nan ta fito fili to kula da wannan sai wanke najasa da hannun hagu ba da hannun dama ba a wankewa da dama sai dai in dama hagu akwai darura da ya kammala ta ce sai alwala mara ɗaya ya wanke kansa ɗaya bayan ɗaya na alwala sai dai duwar so sai zuba a kansa to wanda yana bayyana mana ya halatta ka wanke bangaren da maka ya hagu ya halatta a fara ruwan a jiki gaba ɗaya a nan kuma ta ce sai matsa a wurin da ya wanka sai koma da sai wanke kafafuwarsa to kaga nan malamai suka ce shine mai yiwa bai wanke kafa a wala ba sai jinkirta sai zo wanke kuma san bai bar wurin sai koma gefe wannan duka siffa ne na kamala akwai siffa da ke wadatarwa shi ne kawai ana ruwa ta mutum ya kudu sai shiga ruwa irin ta yara ya kudu ya yi wanka ruwan ko ina ya jika idan ya yi bisimila ya daura niyya ya kutsa ruwa ruwa da ya dace shi abu ɗaya saura masu sai kan ruwa sai kukkura baki shi ta hanci shi ke na wankan yayi wannan ya tabbata a sunna kawai za ka zan sai ka daura niyya zan yi wankan yana ba sai ka yi bismillah sai ka kuka shi ke nan sai wani ka dan kuran duka in yadda ke ka ka kammala abu ɗaya ne bai yiwa kuskuren ba shi da shi gaba shi ne ruwa shi shiga ba sannan sai ka tsaya ka kuskure ka ce ka shi ke nan sai ka koma wancan ya wadatar sunna wani mafhum da ka idan ba ka kama ku fatta haru kalmar fatta haru shi ne ku yi wanka yadda suna ta karantar da mu kenan ko wa in kuntum marba in kun kasance marasa lafiya aw ala safarin ko a halin tafiya aw a ahadun minkum min al-ghaib ko kuma jaa ahadun ɗayan ku yazo min al-ghaib ne ghaib bayan gida wani iri kenan kashi yawanci shi ake fassarawa amma asalin kalmar al-ghaib a larabci ba bayan gida bane na tsuguna ba ba bane al-ghaib shine makamin mutmain ne wuri da kake mutuwa ka samu privacy ba a ganin da shi ne al-ghaib to an yi ilimin balaga shine an yi itilakin wurin tsugunawa ana nufin abin da ake zubarwa kan tsuguna kamar uNajiya, nadiya da uzzabaniya nadiya ai club ne yana yiwa ka kira club sai dai ka kira members na club to an yi kira club a malifin members sun club saboda club ai ba zai amsa ba in nace na kira bil qur'an ba zai amsa ba me nake nufi na kira ma abota masallacin dole shi ne an kira wurin tugunan amma ana nufin abin da an tuguna ake yi to za ka in kace alza'iku wurin tugunan ne malaman qur'ani suka ce to a nan wanda ya fi bayan gida ya shiga ciki saboda zai nemi privacy wanda ya fi ya samu ya shiga ciki saboda zai nemi dan privacy da ne shi sai zama alza'ik maka tun da wajen tugunan ne to ne bayan gida da ne fitari duka sun shiga ciki duk wanda ya wannan sai alwala a sai ya sabunta ta shi ne wuja a dukkan minal ra'iti wurin da ake tubulawa an yi aiki da wannan saboda a da larabawa ba suka yi banɗaki a gida ba ba suka yi ba yanzu ne aka samu ɗan abubuwa na yalwa ake banɗaki a gida ma da ba a yi kira za ka ji hadisi an ce wani ya tafi jeji a ramanin sabai biyan bukata كانت صلاة الظهر تقام فيذهب ku. Wayar البقيع فيقضي حاجته ويرجع ya kawar ba. sai ku bayan baki sai ku guda ta kullum sai da gida saboda gidan ba banda shi maza ba aka yanke ya fita ya duna na aisha ta je tsugulawa mafiya yawa jeji ake zuwa tsuguna saboda rayuwar akwai kunci yanzu ne aka samu wadata bandakin ma za a yi kala kala wani bandakin zai tunara miliyan biyu a zauna da ana aiki da wajen wanka ka shiga cikin bab ka yi wanka akwai da buluti da za akwai da buluti ne hannu akwai wanda za ka rike kana matsa yana ta haura sama sama yanzu ban dace ma akwai jacuzzi yanzu to za ka ake saboda ci gaba to Allah ya sa kada ci gaban ya raba mu da addini ya sa mu manta da jaraba da ke gaban mu mutuwa da tambayar hisabi to shine al-ghaib aw la masumul nisa ko kuma ɗayan ku ya shafi mace na'am menene shafan mace Abdullah bin Abbas shi shine yin jima'i ba Qur'ani tun da yana da ladabi duka su bai irin waɗannan kalmomi din sai ko ne shine aula masumul nisa shine mutum ya kwanta da iyalansa amma ba za a ce ma yayi kaza ba saboda idan kana karantar da addini ya so ka rika selectin kalmomin da suka dace da kunya amma kada wannan kunya malamai suke kuma ya hana a fahimce ka fa duk ustazanci da zaka karantar ba gane ba ko ba ustazanci ba saboda wallahi la yastahi min al-haq kai budurcin magana da kunyan magana amma kada wannan ya hana kuma sakon ne gagara isa dole kai ta bayani har sai sakon ya isa dole kai ta bayani sai ya amma tare da aiki da kalmomi za ka ce aula sunan nisa ka duba ba kawai wani ban fa fasaharu duk wani menene kunya ne da bukurkun magana ake koya mana magana ce idan ka baina shaji al-arba hada ba faqad wajaba jabal ghusl idan ya zauna tsakanin jabbanta guda hudu ya same ta to wanka ya kama su ya ce yake ga ka fahimta maimakon a mana a kalma da ya sai dogo jumla don a yi bayani don a koya maka kunya gona na hadisi na tuttu ma aka zar a zairuka kada ka sayar da ruwanka a gonar wani ba ba na bayanin wai kana da gona a can bayan jejin zango ne wai karka da ruwan bayi ya shiga ba ba ta ke gani ba da masu hankali ake magana akwai gonar wani shine iyali nisa'ukum harsun lakum fa'atu harfakum duka kunyar magana ne matan ku gonakin ku ne ku bai gonakin ku yadda kuke so duka wannan menene ana koya mana ladabin magana to ya dace masu karantar da addini musamman karantar da mata ko ma karantar da ne ya zama akwai kunya a cikin sako kada a rika da abu tsoro tsoro bai dace ba a rika dan kayewa dan addinin mu na kunya ne annabi yace al haya wal iman kirma jami'an fa idza rika ahadukum dhahaba al akhar da kunya da imani a daure suke waje daya idan ɗaya ya gudu idan aka tsira ɗaya a zuciya ɗayan guduwa yake duk zuciyar da ba kunya annabi yace babu imani a cikin ta to da ka ga Allah a riba koyar jirin waɗannan kar mu zama mutane kamar waɗanda suke wai kafirai ko mai fito daren zarafi kamar tsayi shafe da su mafi tsayi aula masu mulita ko kuka kwanta da iyalanku falan ta jidu ba ku samu ruwa ba fata yamman mu sa'idan ba ku yi taimama da kasa sa'idan ibn usaimin rakitar ba kasa kadai bane duk abin da ke bayan kasa yace katanga ta da ciki turbayan kasa ya shiga ciki kura da tufan da fali ya shiga ciki kuran da taba jikin kasan ya shiga saboda sa'idan shine ma yusa'id ala wajhil ardh to da ku ina kai kasan da kura a jikinta in mutum ya taba jikin sai ya mamaye shine sa'idan tayyiban kalmar tayyiban ko ne tsakiran in abinci ne sai a ce tayyiban ne halal mafhum in aiki ne ka ce amalin tayyiban sai a ce amalin salih ina kuma nau'in sarki ne sai a ce as-sayyid shine as-sakir saboda yadda kalmar ta ke fasara ta za ka sa'idan sayyidan ai sa'idan fasiran a shi nan kasa da za a ce da ita shi da sai ne sai mu sarki a ka'ida dukkan kasar da magana ta akan ta basarin da sarki ne shine Waje idan biyan ji'ila lil ardu masjidan wa tahura babu da janajata to sai ka dauka ko ne sarki ne najasa shine ba ko amma al shi ne sarki an ta wajen wujuhikum anan sai ku shafa da fuskokin ku wa min minku da kuma hannayenku minku ai min taqidin tayyibin kenan ka'idar suka tunama hadisi ammar bin yasir ya karantar da mu yace ya fita wajen biyan bukata sai da lafa ta kama sai ya zo akwai sai ma bai sai da ake ba yace da na da zai yi sai ijtihadi magana da muke dawo Qur'ani ya ce ake ma da yi bayani ba yace sai na fada kaya na tsirara yace fa tamarraku kama ta tamarraku dabba sai ne birgima irin yadda jaki yake a ƙasa ya yi ƙasan ya ratsa ko ina ko ina ƙasa ya shiga ciki ya ce ya shiga kan da wuya na ƙasa ko ina da ciki ko ina ya ba tun da dama an ce shi da taimama don zai wakilci wanka to inda ruwan ya taba bari shi ma ya shiga abin da dai bai mana bayani bai ce yi kuskuren masu wata da ke kasance ba amma da ce yadda dabba take birgima haka ne da ya zo gaya manzon Allah sai ce kash ba haka ake ba yace inna ma ka an takuna bi yadayka haka ba sai ka haka bismillah sai ka tafi fuska ko kuma ka taba haka in kai bismillah ka taba tafi wani sai ka tafi fuskarka ko kuma ka tafi tafin hannunka shi kenan ka gama taimama babu wani wahala magabata a cikin Allah ya gabata mu da jinsu da aka yi tauhal da mu sai kai haka a ce a farilla karka sai a ta sai kai haka sai kai su bai yi ba wannan haka muka yi kwana biyu muka yi muna karatu lokacin na iziya da risala a yi ta wato sunna akwai daɗi ya Allah Allah ka kashe mu akan sunna Allah Allah ka kashe mu akan sunna ka ba mu ikon yau manzon Allah biyayya ka azurta mu da ikhlasi wallahi sunna akwai daɗi ba a yadda ake kan wahala ba ko ba sai nan a sai ka ga halin da yi ba sai a rika wuri ta hannu ka zo rike masa sanan wuri ko da ke ruwa haka ta yi da ba niyya sallah ba aka ba wai niyya na wai waitu salata dhuhri iktida'an bil imam ala masal imam malik bin anas rahimahullah ta'ala haka ba za ta yi kuma wai wai kana fada wai kana kunna da aiki sai mutum ya mutu ya tsoron yana neman kulla niyya ba ta kullu ba yadda sai ya wai ta bince wanda aka gaida sai ya ce kuma da Allah Allah amma amma da ba ba niyyar ta ba haka zai yi sai a sai ta ta ta ko sai ba waye ta wannan ta zuciya ne sai ne saura har ka zo masallacin ka shiga sai ba ka ba ba ni yanzu kana ganin ka da afadi ka kawo kana so zannuwa baka da iyali mutum ne za ka yi miyar ka da wuta fili duk wani ne ne da mutum ne ba shi ke da ka gama ma yuridu Allahu ne da alai alaikum min harajin Allah ba ya nufin ya sanya ci gare ku duk waɗannan in babu ruwa yake mama in ba za ka yi taɓa ruwa ba ka yi taimama idan a dare ne ka kusanci iyalin ka suna rashin yiwuwar kan ba za ka iya bayyana alwala ka kwanta idan kai ba za ka yi taɓa ruwa ba suna rashin yi taimama ka kwanta in kai taimama malaikun rahama na zuwa gare ka Allah bai duk mutum ya kunci gare ku walakin yuridu li tahira kuma ya kunci gare ku ne wa li yutimma ni'matahu alaykum suka ni'mar ta akan ku da duk waɗannan falala la'allakum tashkuruna ana fatan za ku gode masa Allah ya ba mu ikon gode masa Allah ta samu wani lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما يملك الله التوفيق